قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم ka ce, Ya kai wannan manzo, hakika ni ina jin tsoron in na saba wa Allah ban yi masa da'a ba, ina jin tsoron azabar wata rana mai girma ita ce ranar alkiyama.